قل يا عبادي الذين امنوا اتقوا ربكم للذين احسنوا في هذه الدنيا حسنه وارض الله واسعه انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب يا كي wannan كتشي ka ce wa bayina waɗanda da manzannina ku ji tsoron Ubangijinku ta hanyar kamanta umarninsa da nisantar abubuwan da ya hana waɗanda suka kyautata aiki a cikinku a duniya suna da kyakkyawa a duniya na samun nasara da lafiya da dukiya a lahira kuma suna da aljanna ƙasar Allah mai yalwa ce ku yi hijira a cikinta har ku samu wurin da za ku bauta wa Allah a cikinta babu abin da zai hana ku ana ba masu haƙuri ladan su ranar alkiyama ba tare da ƙirgawa ko ƙaddarawa ba saboda yawansa da kala-kalansa.